Kalangu, Daga nan birnin Yame studio Kalangu karfe biyar da minti talatin cip cip ga labaru da alshan Hausa mai gabatarwa gunguma man mandantani. Yau ne aka sallace ranar Turai za ku shi bayanin shagulgulan da suka wakana. a garin tamu cikin gundumar sa yankin tiraberi an gano wani sabon hili mai kumshe da zinare a zandar albarkacin ranar croix rouge kungiyar ta gudanar da shagulgula daban-daban tallafin da kungiyar kasashen turai ke zubawa domin kwanciyar hankali a kan sane shirin musamman zai firantawa a yau assalamu alaikum masu sauraro barkamu da wannan lokaci yanzu kuma a gyara zama a sha labarun dalla-dalla Ƙungiyar ƙasashen Turai a Nijar hulɗa da amfanin jama'a jigon tattaunawa kenan da aka zaɓa a bana domin sallace ranar Turai a Nijar. Zagayowar shekaru 60 kenan da aka sa hannu ga yarjejeniyar Rome albarkacin wannan rana tara ga watan Mayu dukkan furoje da tsarin ayyuka na ƙungiyar ƙasashen Turai da ke zuba jari a kai wato sun baza kolinsu a can Palais du 29 Juillet a yau aka soma gudanar da shi har zuwa gobe laraba bernard freding ya da ya shirya zaben wato da ya shirya sabgar ya yi habibu garba bayani kamar haka Wannan hulɗar kamar yadda Shakada ya faɗa da safe ta kasance abin misali na cikakkiyar hanyar canza yawo wanda ya samu matukar karbuwa musamman ma akwai hulɗar cuɗayya da muke yi a kai. Muna aiki tare ganin yadda za mu taimaka wa uh, tsarin a cikin tsawon wa'adi bisa uh, tsari bai ɗaya tare da hukumomi sannan kuma daga wata mai zuwa a yayin da hukumomi za su shimfiɗa sabon tsari na ci gaban tattalin arziki yaƙi to lokacin za mu yi nazari na aiki domin kai ga sabbin manufofi. Ça marquera le départ des réflexions et des travaux pour les nouveaux objectifs. Wani kun rukunin kungiyoyin farar fula na ƙasar Nijar da ya ɗau gudanar da jerin gwano gobe wato goma ga watan Mayu a nan birnin mai rukunin na nuna ƙin yardarsa ne ga maimacin faɗar tashi cewa da ba su amince ba da yanda masu ikon yanzu ke gudanar da milki karshen maimacin faɗar kenan domin cikon bayani mu saurari mace muhammadu mamba ne na wannan rukuni. e wannan taron manema labarai da muka yi jiya eh, bisa kan jerin gwano wanda a turanta ake cima marsh da mu muke so kuma mu yi eh, ranar gobe goma ga wata da karfe takwas na sahiya Eh, a nan place tumo zuwa nan eh, place la eh, cikin dalilan dai kun san da kasar niger yau babu demokarasiya bayan wannan akwai matsala na tsaro akwai matsala kuma na fannin liberty na 'yan ƙasa kamar mu ƙungiyar hula da 'yan jarida wanda mun magana sai a kame mu a mu da kuma matsala na lakwal lewu lakwal kai ya shiga cikin halin kakani ya kamata mu tashi mai kokowa dan saboda a tsaye da gaskiya a sa arzikin da ya kamata a sa cikin ekwal a sa shi A ranar tara ga watan Maris shekara ta 2017 ne shugaban gwamnati a hukumce ya jagoranci bikin buɗa sabon shato na garin Arlet, sai dai kuma har zuwa yau al'ummar garin na fuskantar matsalar ruwan sha ko menene an dalili ramar elatufet mamba ne na kungiyar farafula ya yi bayani kamar haka Har yanzu ba a ciyo kan matsalar ruwan ba, jama'a suna cikin yanayin da suka saba. An kammala komai har ma cibiyar cewa da shatar ruwa, amma ruwan ba sa zuwa. Matsala ta biyu kuma ko da ya kasance akwai ruwan, to fiye da kashe sittin cikin 100 na al'ummar Alit ba samun isassun ruwa a cikin unguwanni, saboda ba a ja tiyunan da ke kai ruwan ba. Abin da ke nuna cewa matsalar ruwan sha a Alit ba ta ƙare ba. Ni a nawa ra'ayin Sen kamfani ne mai zaman kansa. Bai kamata a ce wai Meri ce za ta baiwa Sen kuɗi na ɗaukar mutane ko kuma masu gadi ba. Ba daidai ba ne. Ban ga abin da zai sanya kuɗaɗen da ake tattara a saka su zuwa ga wannan ɓangaren na Sen wanda ake cewa Violiya. A gaida Mutari Muhammadu. Fadin duniya baki ɗaya a jiya ne aka sallace ranar takwas ga watan Mayu, ranar da aka keɓe ma Kura Rouge da Kurasan Rouge, bisa jigon tattaunawa da ake yi ma lakanin Kura Rouge a ko'ina kuma don kowa. A zandar, ‘yan gudun hijira na yankin Difa da rikicin Boko Haram ya rutsa da su, su ne Kura Rouge ta tallafa ma, haka zalika da al'ummar kance masu zuwa dandi. Ƙungiyar tana kuma tallafawa fannin karatu da kiwon lafiya. Abokin aikinmu Ali Keita ya firanta da Abubakar Aji Gana, shugaban Kurarus ta Zandar, mu saurare shi. Eh, Ƙungiyar Kurarush tana kawo agajinta ne ga al'umma a kan matsalolin da suke fuskanta. Misali, 'yan gudun hijira daga Boko Haram da kuma 'yancin rani na yankin Departement ɗin kati inda muke kawo agaji saboda ba a ma huce wata ɗaya ba da aka samu mutane takwas da suka mutu a cikin Sahara a bisa hanyar zuwa Algeria. Ƙungiyar Kurarush a ɓangaren shahar Zandar ta kasance kasance ko yaushe ko dai a cikin jihohi ne misali a jihar Difa muka aika 'yan sa kai ma'aikatanmu domin su kawo wa 'yan gudun hijira ɗauki waɗanda suke cikin buƙatar agaji. Abin da ya shafi ilimin boko muna da makaranta wacce an santa a cikin ƙasa. Don la performance est reconnue même dans national. Jagoran tsarin Yamen Yala tare da rikiyar gwamnan yankin Yame da shugaban mashawartar da'irar birnin Yame da babban daraktan kamfanin gidan lantarki Nijelek a jiya da dare sun kasance bisa babbar magama mai tashi daga Rompon Cesium zuwa fadar shugaban ƙasa domin gani da ido yanda ayyukan jonin lantarki ke ci gaba. Ga ƙarin bayanin da gwamnan Yame Hamidu Garba Yama Muktar Muhammadu. Kusan an samu lokaci da yawa da Nijelek da Meri iri sun kai sha in sha bisa wannan tammomin da ake ɗauka bisa kilo ko wani kilo da an kasha na wuta don ka abin bai kawo gyara da ake son shi ba sai shugaban kasa ya ce to yanzu su je su ga juna a samu a samu wuta tunda kasa guda ce ake ma aiki gari guda ake ma aiki to yanzu Allah sa an samu wuta an sa hannu ga takarda wanda wannan kuɗin Nijelek ita za ta rike shi kuma ta yi aiki yadda ya kamata tunda ita ke da hanyar aiki irin ita yashi ita ke da mutanen ke aikin nan amma can gwamnati za ta kama Yamanya za ta kama Meri kuma za ta kama a samu aiki tunda wannan kudin da ake amsa kallan ne bai da yawa amma yanzu to abin da ya kamata mu kuma eh, mazaunan garin ya mai mu godi kai mu yan kasa ne wannan abin da an kai ba wani an kai mashi mu an kai mashi kenan dole mu ji ciwon shi mu kula da shi in mun ga wani zai bata mu fotokin da ake tsaye da su ko ko ampulkin za a kashe shi kan mu yarda shi ne kishin kasa gwamnan yankin Yame kuka saurara. Zaman taron farko na lokaci zuwa lokaci na mashawartan da'irar birnin Yame kan shimfiɗar shekara ta 2017 a yau ne da sahe aka buɗa zaman taron. Mataimaki na uku na magajin da'irar birnin Yame Umfana Musa ya fasarta ma Mutari Muhammadu babi babin da za su tattaunawa a kai mu saurare shi. za mu tattauna da maganganu akwai takardunmu da muke aika can wajen gwamna su ma suna bincika su gani bisa aikin da muka mun yi akan ka'ida ko bamu na biyu akwai ayyuka wanda aka ba kowace komisiyon komisiyon guda hudu su ma kowa ya yi aikin shi nan ga a cikin wannan zaman taron za mu tattauna bisa wannan aiki kuma mu je abin da wannan komisiyon suka aikato akwai bincike na takardu waɗanda a kwansai na arnisima suka yi su ma komisiyon affaires general institutionnel de cooperation kaji tana bincika su ta diba ta gani bisa ga abin abin da suka yi menene a daidai menene ba daidai ba wanda ba daidai ba kuma nan ga a zama wannan taron namu za mu tattauna kuma mu rattaba shi yadda ya kamata A wani ɓangare kuma tun ranar sha uku ga watan Fabrairun da ya shuɗe an gano wani sabon hili mai kumshe da zinariya a garin Tamu cikin gundumar sahi yankin jihar Talabiri. Domin samun cikakken bayani a yau da sahe Musa Hassan ta wayar talho ya firanta da Umar Ahmadu mamba ne na kwamitin shawarar yankin Talabiri kuma ɗan ainihin garin Tamu ga firarsu kamar yadda ya faɗa. An buɗe sabon wurin ne akwai da yawan shama'a da suka fito daga cikin jihohin ƙasar nan daban-daban har ma da mutanen Burkina Faso. A wannan karo ba a hana wa kowa haƙar zinaren ba. Wurin ya kasance ne misali kilomita biyu daga garin na Tammu. Har ma an gwada min zinaren da aka samu da idona na shaida na ga abin. An aiko da mutanen ofishin ministan ma'adinai sun zo sun duba amma ba su ce komai ba sun koma. Hanan Tammu ne muka A tsara sha'anin tsaro inda garda da kuma jandarmomi da suke wurin ne da kuma jami'an gandun daji suke kula da abin da ya shafi tsaro. Har yanzu dai ba a samu wata sata ba ko a cikin garin kuma a wajen da ake wannan aiki na haƙar zinare. A gaida mutari Muhammadu Kwambalar neman kofin ƙasa na ƙwallon ƙafa ajin zagaye na takwas mai tunkarar shiga sahun karon ƙarshe wtm da final da kwambalar da aka shirya yankin difa mai nakanin kwanciyar hankali da haɗin kai su ne raskunar wasannin motsa jiki da muka tanada muku. Mutane Muhammadu, bismillah. Da farko dai abin da ya shafi kwamɓalar cin kofi na ƙasa an yi karawa bakwai a ƙarshen satin da ya gabata, inda Renaissance ta lallasa 'yan wasan Giriye da ci ɗaya da nema, AS Sonidab ta ci AS Nijelek da ci ɗaya da nema, Le Sahel ta ci Jangozo da ci uku da nema, AS GNN ta ci National Dandi da ci hudu da ɗaya. IS Duan ta ci ESGN da ci biyu da nema. IS Fan ta ci GS Tawa da ci hudu da nema. IS Police ta ci Racing da ci uku da nema. kokana ta lalasa Espoir da ci ɗaya mai ban haushi. A ɗaya ɓangare a ranar Juma'a ne aka yi walawalar fitar da 'yan wasan da za su karawa na kusa da ƙarshe. Ƙungiyar OEM ta shirya wata gasar ƙwallon ƙafa domin zaman lafiya a jihar ta Difa, wacce ƙungiyoyin wasannin ƙwallon ƙafa goma sha shida ne suka halarci wannan kwamɓalar. daga Nyamai zuwa Arlit, daga Tilber zuwa Difa, ku saurare shirye-shirye Istidio Kalangu tare da rediyon Istidio Kalangu, tafiyar yanayin Nijar. Tamu Timiya da nan birni mai karfe biyar da minti arba'in da ɗaya. albarkacin ranar tara ga watan mayu da ake sallacewa ranar turai a palais du venef ana gudanar da baza koli na furuje da tsarin ayyukan da kungiyoyin kasashen turai ke tallafa ma abokin aikinmu habibu garba ya yi tattako zuwa balbalin da ake sabgar ga rahoton da ya shirya mana wannan tsarin yana taimakawa ne wajen tabbatar da tsaro da zaman lafiya a yankin na jihar jifa hukumar da ke kula da wanzar da zaman lafiya ce take gaban tsarin inda tsarin ayyukan sun karkasu ne ta hanyar karfafa sha'anin tsaro a iyakokin ƙasa tsari ne da ƙungiyar tarayyar turai take ɗaukar nauyinsa da sauran abokanin hulɗa har da hukumar wanzar da zaman lafiya wacce take kula da tafiyar da tsarin muna shirya tarurruka na watanni uku zuwa watanni uku ko kuma shekara zuwa shekara abinda hukumar wanzar da zaman lafiya take yi bai huce rigakafi ba akan rigingimu da da kuma rikice-rikice da kuma dafawa al'umma wajen tsaya da shuna da ma samarwa matasa ayyukan yi wanda yana taimaka musu wajen rage yawan matasa da ke shiga a cikin sha'anin kudanci. Hukuma ce wacce take matukar wayar da kawunan jama'a shine ma babban aikin da hukuma ta saka a gaba musamman domin rigakafi akan rigingimu ta hanyar tarurruka da muke shiryawa. Bisa wannan hanyar ne hukumar take mayar da hankali. Akwai kuma maganar ci gaban tattalin arzikin karkara da ma karawa hukumomi sani ta hanyar tarurruka da muke shiryawa musamman ga mashawarta na gundumomi a takaice dai waɗannan su ne ayyukan da tsarin ya kunsa wanda ƙungiyar tarayyar turai take ɗaukar Voilà, les projets sur décliné ce Madalla da haka kuma muka zo ƙarshen labaru namu da harshen Hausa a madadin wato gunga da ke bisa na'urori daban-daban yana daidaita muku saidi da kuma wato Moktar Hamado wanda shine editan maraicen yau. Anan za mu dasa aya sai in barku da Musa Hassan ɗauke da labaru da harshen zabarmanci. Assalamu alaikum. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu a Agadez, tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. a tare da Radio amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Studio Kalangu.